ne ta inda zai tasiri a zuciyarmu kwatankwacin yadda ya tasiri a zuciyar annabi Muhammad da aminci tabbata a gare shi in ba mu samu haka ba mu samu kasa da haka mu yi ƙoƙarin koyi da shi saboda shabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahun koyi da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi a rayuwar duk wani musulmi mai imani wajibi ne qur'ani ya bayyana mana ga wanda ke bukatan ya tsira a duniya da lahira sai yayi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir qur'ani ya bayyana mana wanda ya bi shi ya tsira wa in tuti'uhu tahtadu ga duk wanda ya bi shi da ikon Allah ya tsira baya ga haka qur'ani ya ƙara bayyana mana cewa in ya kira mu mu amsa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi na qur'ani ya bayyana mana wanda ya saba masa zai je wuta wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira jama'ar da ke saba masa tun a duniya Allah yakan dora musu fitina a rayuwarsu falyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim a irin waɗannan ayoyi Allah wajabta koyi da shi koyi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi baya wa sai a lokacin da dan adam ya gyara zuciyarsa yake kwaikwayon zuciya irin ta annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi a lokacin da muke ganin me yayi tasiri a zuciyarsa ya gyaru muka yi riko da irin abin da ya riko ya gyara zuciyarsa to da ikon Allah mu ma Allah zai gyara zukatanmu mu bahaushe ya ce in kana da kyau ka daɗa da wanka a ƙur'ani wurare da dama Allah bayyana mana yadda ƙur'ani ke tasiri a zuciyarsa Allah ya bayyana mana Muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi iyalansa sun bayyana mana yadda Qur'ani ya gyara shi Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi Allah yakan ce masa yi yayi bari ya bari Allah yakan masa gyara a rayuwarsa kamar yadda Allah ke cewa afallahu anka ko ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim wadannan gyararraki shi ma Allah yana masa zuciya yadda ake roƙon mu wanke zukatan annabi da kansa Allah umurce shi da wanke zuciya daga karshe Allah ya wanke mar zuciyar yace alam nashrah laka sadrak shekir jinsa wankewa Allah yayi annabi ya zama a duniya abun koyi ne ga waɗanda suke ba musulmai ba balle ga wanda suke musulmai duniya ta amince da ba a yi dan adam a duniya kamar sa ba professor Michael ya rubuta littafi na mutane ɗari da duk duniya ba a yi mutane kamar su ba a bangaren. ingancin zuciya a bangaren gwagwarmaya su a bangaren canja duniya a bangaren kawo abun da ke amfanar da al'umma da kuma tunkuɗa musifa ga al'umma da ya ware mutane ɗari tun daga farkon halittar duniya har wannan zamanin ya ce a cikin mutane ɗari ɗin na farkon su shine muhammad tsira da aminci sabbata gare shi wanda ya rubuta wannan magana ba musulmi ba ne wal haƙƙu ma shahida bihil adu gaskiya shine abin da abokin gaba da kansa ya tabbatar bil hakika musulmai ba mu da littafin da ya kai qur'ani ba mu da abun da zai gyara mu kamar qur'ani gaba da zamu yi koyi da shi a duniya kamar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ba mu da addinin da ya fi addinin musulunci waɗannan ababe guda uku riko da su shi zai taimaka da ikon Allah mu yi nasara a a dan don sauwaka wa kai gabatar da muhadara akan wannan mawdu'i din na raba shi gida biyar na farko al-muqaddima wato gabatarwa na biyu da ikon Allah sai mu yi magana akan uh, ma'anar tadabbur fil qur'an wa wujubu tadabbur fi qira'atihi na uku da ikon Allah mu yi magana akan afsana ala man tadabbara alqur'ana wa ta'assara bi kalami Allah azza wa jalla na hudu mu yi magana akan ta'asirul qur'an fi qalbi mustafa sallallahu alaihi wa sallam na biyar al-makhraj wal khatima Allah ya mana jagoranci na farko al-muqaddima gabatarwa musulmi na kwarai ba da shugaba da ya kai annabi muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi ba mu da jagora da ya kai shi musulmi na kwarai ya san rayuwarsa ba duniya ya sa a gaba lahira ne shari'a ta amince ya yi aiki da duniya الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك مسلمين قد يتبت دباي دا حنيا دا دي صوت شريعة يبدوك يجار علاقة بكان صدى الله دا زكان صدى وانا دا وانا كما ركو دا قرآني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا aisha iyali ga halitta sallallahu alaihi wasallam ita kuma radiyallahu anha hadisi riwaya na imam bukhari rahmatullahi alaihi an tambaye ta menene dabi'un annabi muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi in ana bukatan describing ɗabi'un a ko da yaushe wanda yake iya ba da shaida akan mutum na farko wanda ya san mutum na biyu wanda yake kaunar mutum na uku wanda ya dada mutum na hudu wanda ya fahimci addini wanda ya cika wannan fashi yake iya ba da shaida akan mutum na farko a rayuwarka babu wanda ya san ka kaman iyalinka babu kokonto ko an sami mai son ka fiye da iyalinka aka samu iyaye to babu kokonto iyalinka na cikin mutanen da ke son ka wanda ko ke yake son ka shi zai bada shaida a kanka a ɗauka ko a ajiye na uku kuma wanda ya san shari'a babu kokonto Aisha radiyallahu anha ta san shari'a aka menene ɗabi'a ɗabi'un fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ta ce rasulillah sallallahu alaihi wasallam alquran ɗabi'un annabi muhammad tsira da aminci sabbata gare shi ɗabi'un manzon allah tsira da aminci sabbata gare shi shine qur'ani ta ce ga duk wanda ya karanta qur'ani yaga ga allah ya ce yi to annabi ya yi in ka ga allah ya ce bari to annabi Zaka idan kana bukatan cikin sauƙi ka gane menene ɗabi'un annabi tunda baka rayu da shi ba sallallahu alaihi wasallam tace to ka karanta Qur'ani karanta Qur'ani shi zai baka hakikanin ma'anan ɗabi'un Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka sa shine alqur'ani ta wani bangare ta bangaren Allah ya ce ayi yayi abin da ya ce a bari ya bari haka Imam Ibn Kathir rahimahullah cikin tafsirinsa na tafsirul Qur'anil Karim yace karkashin wannan aya tambayar da aka yi wa Aisha radiyallahu anha akan ɗabi'un fayyan halda ta ce Qur'ani yace kuma sai ta ce in kana so ka ga a takaicen takaitawa summary talhisi na ɗabi'unsa ta ce karanta ayoyi na farkon suratul mu'minuna ayoyi kaman guda goma in ka tsawaita zuwa goma sha biyu ta ce a takaicen takaitawa Allah ya bayyana maka ɗabi'un annabi a cikin wannan ayoyin. da Allah ya ce qadi aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum furujihim, hafizun illa ala أنفسهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راؤون على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون هم فيها خالدون to wannan a takaicen takaitawa shine ɗabi'u Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi ya yi tasiri a zuciyarsa tasirin zuciyarsa ya gyara ɗabi'unsa gyaruwan ɗabi'unsa ya sa sai zama ƙur'ani shi ayyukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi kansa da cewa na kala ala azim sai kai kana kyawawa ɗabi'u masu kyau Allah ya ƙara bayyana cewa kana bil mu'minina rahima ya kasance mutum ne mai tausayi zuwa ga masu imani mutum ne mai jinkai zuwa ga masu imani me dalili don Allah ya ce jana haka limani taba'aka minal mu'minina ka saukar da fukafukanka ka kaskantar da yanka masu imani sai yayi yadda aka ce sai Allah ya yabe shi da cewa wa kana bil mu'minina rahima zuwa ga masu imani annabi mutum ne mai tausayi annabi mutum ne mai jinkai sallallahu alaihi wa sallam baya ga wannan daga cikin muhimman ababe da ya shafi rayuwar fiyayyen halitta tsira da a gare shi aisha radiyallahu anha ta kara bayyana yadda yake karanta qur'ani qur'ani a zuciyarsa karatunsa da qur'ani in ji ta radiyallahu anha ta ce idan ya karanta qur'ani yana da wama a rayuwarsa wajen riko da qur'ani da karantun qur'ani na biyu bayi da gaggawan karatun qur'ani yana karantawa a nitse don ya fahimci ma'anar abin da Allah masa ya shigo abin da bai cikin ayar wanda ke wata aya ta daban wanda wannan ayar ke gudumawar waccar aya din na uku ta ce abin za a ga a zuciyarsa iya tasiri yana bin zuciya na hudu bayan nan ta ce kuma yana aiki da abin da Qur'ani ce aikata sallallahu alaihi wasallam Maka hadisi da inganta cikin sahihul jami da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya inganta da 2866 Aisha radiyallahu anha ke cewa kana rasulullah la Qur'ana fi aqalla min salasin annabi tsira da aminci tabbata gare shi baya karanta a kasa da kwanaki uku abuwa dan da dan da har ko a kara da ashirin da hudu awa na ba saba'in da biyu to baya karanta qur'ani a irin wannan zamanin namu a kasa da awa saba'in da biyu saboda karatunsa karatu ne na nutsuwa karatu ne na riskan ma'ana don karatu ne na in me Allah yake cewa ya yi don ya aikata me Allah yake cewa ya bari don ya bari babban malami bakar abu zaid rahmatullahi alaihi wa qaddasa Allahu ruhahu yana cewa cikin littafinsa na bid'ul qurra'i wato in masu karanta qur'ani yace iya daga cikin in masu karanta Kur'ani shine gaggawa Qur'ani ta inda ɗan adam saboda tsabar gaggawa bakinsa ma baya iya karanta aya shi kansa kunnensa baya fahimtar haruffan sun fito daidai ko ba su fito ba balle mai iya jin sai tasirin Qur'ani wannan yasa hadafin mutane shine ayar ƙarshe ta ya za a isa zuwa gare ta Abdullahi mas'udin radiyallahu anhu cewa wanda ya karanta Qur'ani wa hammuhu inda akhiri sura burinsa a ce ya je karshen sura yace Qur'ani ba zai tasiri a zuciyarsa ba me fa'ida mutum ya karanta a nitsalan qur'anin ya tasiri a zuciyarsa ga mai kokarin yin haddan qur'ani ba a ce sai ya karanta kowace madda ya tsaya sai ya ja ta ba amma lalle ko da iya bukatan yawan mai to ya karanta a tawassut gaggawansa bai yawa ba kuma yin sa ba wannan shine irin karatu mai haddan qur'ani amma misali mutum ya zo na karanta qur'ani alhamdulillah ya kana ya kana sai da to wannan bai hakika ba karatu bane ko da mutum karatun hadda yake dole ya tawansa haruffan na fita kuma yana kokarin bin ma'anar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin misali ko da mutum zai gaggawa ya tabbatar iya bin mai baki iya gwargwadon abun da ya sani na ayar yana hakaito shi iya bi wanda bai sani ba cikin ayar dauka a matsayin kalubale ne gaba gare shi ya san ma'anar wannan aya din bin hakika wannan shi irin karatu na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam idan yana karanta qur'ani wanda zamu zo a a tafi da ikon Allah mu kawo wasu irin misalai da ke bayyana yadda Qur'ani yayi tasiri a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama kalubare gare ni da gare ka da gare su da gare mu Allah ya samu wanye lafiya baya ga wannan a yau idan muka duba Qur'ani yana da karanci asiri a zukatan musulmai abun tsoro waɗanda ƙur'ani baya tasiri a zuciyarsu da Allah ya kira ƙur'ani na farko in ma ya zama mutane kafirai su ne Allah ya kira da ƙur'ani baya tasiri a su da cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa ma yazidu zalimina illa khasara su ne jama'ar da yake karawa asara baya ga wannan Allah ya bayyana cewa Qur'ani baya tasiri a zuciyarsu wa idza tutula alaihim ayatuna wal أكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم سنة جماعة إن أنكر أنت تامس آيوين الله سنة جويا وادا باي سنة ما سجرمان كي cikin zukatansu ko kuma kunnuwansu kai ka dauka an sa wani abu an toshe ne Allah ya bushara da wuta gobe kiyama baya ga wannan munafukai Allah ya kara bayyana Qur'ani baya tasiri a zuciyarsu wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna ala qulubihim akin yafqahuhu wa fi adhanihim waqara duk waɗannan sune irin jama'ar da Allah ya siffata amma masu Allah ya ce in sun karanta Qur'ani iya tasiri a zuciyarsu wannan al'umma akwai abun tsoro ba rayuwar musulmai a yau a duniya bil haƙiƙa qur'ani mafiya yawan musulmai qur'ani Wa da shi ya mana aiki ba mu masa aiki ba ba ma damuwa da qur'ani ya ce mu ce mun ya ce a bari mu ce mun bari mafiya yawa an fi damuwa da ta yaya za a yi qur'ani ya biya wa musulmi na'am ta yaya za a yi qur'ani ya taimaki wajen cin sa kudin sa ya makale za a yi saukan qur'ani dan kudin ya fito iya neman mulki za a yi saukan qur'ani dan mulki ya samu iya kan saukan qur'ani don mulki yayi daɗi iya neman aure zai saukan qur'ani don a samu aure ya gama iya neman aiki za a yi saukan qur'ani don a samu aiki iya neman makarantar za yi saukan qur'ani don a samu tana son mallakan miji za yi saukan qur'ani don a mallaki miji sai zama yanzu shi qur'anin shi yake don mu cimma burinmu amma hikimar saukar da shi na muyi aiki da abin da Allah yake faɗa ya yi karanci a zukatan mafiya yawan mu sai yan kaɗan da Allah ya kare ni da ku Allah ya sa mu cikin yan kaɗan nan don haka qur'ani hikima saukar da shi shine ya gyara ɗabi'una ɗabi'u wannan a gaggauce shi ya kawo mu gaba ta na biyu shine ma'ana tadabbur wa wujubu tadabbur fi qira'atul qur'an ma'anan tadabburi da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake in yana karanta da baya karatu a ƙasa da kwana uku hikimar wannan malami suka dabburin qur'ani ne yana bibiyan abinda Allah ya ce yayi a qur'ani ne yayi abinda Allah ya ce a bari dan ya bari a cikin wannan tadabburi da yake yi kuma iskan ma'anar abin da ya sani wanda bai sani ba kuma ya nemi ƙarin saninsa a wurin Allah ce ka ce wa qur rabbi zidni ilma Allah kara min ilimi wannan aya ta wa qur rabbi zidni Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya daga sallan isha bayan isha da kan fara kiyamun laili har asuba yana raka'a ɗaya bai yi ruku'i ba yayi fatiha yana wa rabbi zidni ilma wa rabbi zidni ilma yana maimaita ta ba wai maimaitawa a matsayin kawai yana roƙon Allah ya bashi ilimi ba sai dai yana roƙo ya ga wani saƙo wannan aya ke turawa zuwa ga zuciyarsa na ya ƙara kusantan Allah ya kuma ƙara nisantan sabon Allah akan wannan aya ya kwana da aka saukar rafiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ne ya roki Allah ya kara masa ilimi a cikin addinin musulunci na'am ma'anan tadabburin qur'ani malamai da dama sun ba bada ma'anarsa in mun duba at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an babban malami na qur'ani imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo ma'anan tadabburi idan muka duba cikin at-tafsir al-kabir na Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi ya kawo ma'anan tadabburi da tafakkuri a Qur'ani haka idan muka kara duba littafi na madarij salikin na ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alai ya kawo hakikanin ma'anan tadabburin qur'ani haka idan muka kara duba cikin tafsiri na suratu ghafir aya ta bakwai sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alai ya kawo menene ma'anan tadabburin qur'ani tadabburin qur'ani ga wanda ke karanta qur'ani wajibi ne ya rika yin sa ɗalibin da ke haya islam dole a koya masa ɗalibin da ke ajin haddan qur'ani dole a koya masa malamin da ke karantar da qur'ani zuwa ga ɗalibai dan su koyi haddan dole ya kiyaye wannan ya zama zukatan mu suna tashi da tadabburin qur'ani ma'anan tadabburi a hausa shine ta'ammuli jujjuyawa riskan ma'anar neman abin da ba a sani ba wanda zai ankarar da zuciya ta bi Allah kuma ta nisanci sabon Allah a takaicen takaita babban malamin qur'ani Sheikh Suleiman bin Umar As-Sanidi rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alai yace ma'anan tadabburi da malamai duka suka bayar na farko shine tafahhumu alfadil qur'an fahimtar lafuzan qur'ani kana karanta ka san kaza alifun ne kaza lam ne kaza mim ne kaza alifun ne kaza lam ne kaza ha'un ne kaza mimun ne kaza dalun ne ya zama harufan qur'anin ka fahimce su kana karantawa bi ma'anin fahimta bakin ka yi ƙoƙarin furta kowanne harfi kamar yadda Allah ya saukar da shi karkashin wannan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi hadisi na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annabi ke cewa mallami ta ganna bil qur'an falaysa minna wanda baya iya karanta qur'ani da madarasa a danyaye baya kokarin tilasta kansa sai ya karanta qur'ani ta bangaren furta harufan yadda Allah yake so a furta annabi ya ce baya tare da mu sahabi abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ke cewa wanda yake karanta qur'ani karatu na hakika irin yadda annabi yake yi shine rajulul ladhi idza qara'a ta tara fihi khushu'an lillahi shine mutumin da in yana karanta qur'ani za ka ga alamar tsoron Allah a jikinsa alamar kaskantar da kai a gare shi bi ma'ana in ya karanta ayar rahama za ka ga iya da kwaɗayin rahama a karatu in ya karanta ayar azaba ko da a sallah ne ko a kira'a zuciyarsa na girgiza a lokacin da yake kiran azabar da Allah yake kira akan mutanen da suka juya shari'arsa baya da ka ce wannan shine hakikanin mai tadabburi don haka hakikanin tadabburi na farko fahimtar lafazin qur'ani na biyu idraku ma'anil qur'an riskan ma'anonin qur'ani in ka karanta alhamdulillah ka san menene ma'anan kalmar alhamdulillah a wajen riskan ma'ana ƙur'ani da sunna da fahimtar magabata sun haramta mana fassara ƙur'ani da ra'ayinmu ko da yaren garinmu dole in za mu fassara ƙur'ani mu nemi ilimi mu fassara yadda magabata suka fassara ƙur'ani akwai matakai na fassara ƙur'ani yadda magabata suka yi muna zuwa kansa da ikon Allah a gaba na ƙarshe don haka na biyu riskan ma'anansa na uku ya ce shine khushu'ul qalb fi qira'atihi zuciya ta rika tsoron Allah a cikin karatun nasa in mutum yana karantawa zuciyarsa na kadawa sa na kadawa a lokacin kiran rahama iya da kwadayin rahama a lokacin kin azaba iya da tsoron azaba sai kuma na karshe wannan idan yayi sai ya tasiri a cikin aikinsa menene tasiri aiki in qur'anin yace ayi sai yayi in qur'ani yace ya bari sai ya bari yace to wannan shine hakikanin tadabburi na qur'ani idan muka duba cikin qur'ani Allah ya wajabta mana karanta qur'ani amma ba karantawa kadai ya wajabta ba iya nuna mana karanta qur'ani da tadabburi a cikin karatun qur'ani ba wai kawai dole bane na'am Allah ya nuna mana tilas ne wajibi ne ba makawa gare shi dan ya nuna masu karanta qur'ani suka yi imani da shi suna tadabburi waɗanda suke karanta qur'ani ba sa tadabburi to ba sa imani da qur'ani zaka Allah bayyana mana wujubi ne wajibi ne karanta qur'ani da tadabburi kalmar tadabbur dan Allah ya kira ta a wurare ɗaiɗai kaman guda hudu a Qur'ani shine ta'ammuli bibiyan ma'anan Qur'ani da kuma firgita a lokacin firgita a cikin ayoyin da kuma kaunar rahama lokacin ambaton rahama tare kuma da biyayya zuwa ga abin da ayoyin ke umarni gare su ko hani gare su mu duba cikin suratul nisa'i aya ta farko Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayh cikin aljami'i jami li Qur'an da yazo karkashin ayan nan sai ce aballahu al-munafiqina alladhina la yatadabbaruna al-Qur'ana inda qira'atihi yace Allah ya aibata munafukai saboda munafukai ne suke karanta Qur'ani kawai a bakinsu amma ba sa bin lafazin ba sa kiyaye ma'anar kuma Qur'anin baya tasiri a zuciyarsu ballantana ya sa su bi Allah su nisanci sabon Allah Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran shin mutane ba za su rika tadabburi da ta'ammuli da jujjuya ma'anan qur'ani yayi tasiri a zuciyarsu wannan ya ankarar da su zuwa ga biyayya ga Allah ba na'am sai Allah ya ce inda qur'anin daga wajen wani ya zo ba Allah ba da an ga sabani da yawa a qur'ani da an ga tufka da warwara da yawa a ƙur'ani, da an ga wauta da yawa a ƙur'ani, amma tunda daga wurin Allah ya zo babu aya ɗaya da ɗan adam zai cire kuskure na kuskure a qur'ani gaba daya banda wannan idan muka ƙara gangarowa zuwa ga suratul mu'minun Allah ya ƙara bayyana wa wasu mutane da ba sa tadabburi Allah ya aibata su yace am lam yaddabbar afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin shin ba za su rika jujjuyawa suna ta'ammuli suna bibiyan abin da Allah yake faɗa a Qur'ani bane ko kuma suna bukatan abun da bai zo wa iyayensu na farko bai zo musu ko kuma Allah ya ce suna inkari da kokwanto akan aiko manzon Allah da muka yi gare su ne me dalili wannan malamai suka ce wanda yake kokwantan aiko annabi ne zai karanta qur'ani qur'anin baya tasiri a zuciyarsa baya ga wannan mu duba cikin koda kasa kasa nan wajen zumar Allah kara bayyana mana wajibcin tadabburi a cikin mai cikin suratul sa'ad a qur'ani da Allah yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka na'am zuwa ga waɗanne mutane zuwa ga musulmai mubarakun mai albarka liyaddabbaru ayatihi don mutane su rika bibiyan ma'anarsa yana tasiri a zuciyarsu wannan yana sa su bi Allah aya ta ƙarshe ita ma akan munafukai Allah ya ƙara aibata su sune ba sa bibiyan ma'anan Qur'ani balle gyara aikin su Allah ya kara ta afala ya Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha cikin suratul qital ko suratul muhammad shin ba za su rika tadabburin qur'ani ba ba za su rika bibiyan ma'anan qur'ani ba Allah yake cewa ko akan zukatansu an sa kwaduna ne an kulla zuciyar to the extent that gaskiya ba ta iya shiga cikin zuciyar tasu musulmi na kwarai idan zai karanta qur'ani wajibi ya sani wani aiki ya sa a gabansa karanta qur'ani ba dade bane mu karanta kamar muna karanta jarida ba dade bane mutum ya karatun qur'ani ma kaman iya karanta littafi kai ko hadisi duk darajar sa wanda ba mu da kokonto bayan qur'ani ba mu da abin da ya kai maganganun fiyayyen halitta tsira da minci tabbata gare shi to ka karanta qur'ani ma yadda kake karanta hadisi ba dade bane karanta qur'ani dole sai an samu nutsuwa da niyyar wani abu kake so kai kai da zai zaburar da kai wajen bin Allah ya kuma nisantar da kai daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi samu wange lafiya zan dawo da gabar magana na uku zuwa gaba gaba na hudu zuwa na uku gaba na uku zuwa na hudu na ukun da za mu ɗauka shine ta'asirul qur'an fi kalbin mustafa sallallahu alaihi wasallam tasirin qur'ani a zuciyar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun san a duniya babu ɗan gata da Allah ya halitta kamar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko shine sayyidu waladi adam har yace la fakhar babu alfahari shi Allah ya bawa ash-shafa'a al-kubra ceto gaba dai a mana hisabi a filin kiyama shi Allah ya bawa shi Allah ya bawa darajar ashafa a sugura ya yanto mutane daga wuta ya kai su aljanna masu tauhidi a zuciyarsu shi Allah ya bawa shi ne mutumin da Allah ya bayyana in ka bi shi ka tsira wa in uhu ta tahtadu shi ne mutumin da Allah ya masa buɗi don ya gafarta masa abin da ya na baya na zunubi in a gaba akwai abin da zai gabanin ma ya Allah ya gafarta masa liya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara bakar duk wannan shine shine mutumin da gabanin Allah ya ce ka gyara sai ya yafe masa afallahu an kalima azinta lahum sanda Allah ya masa yafiya tukunne masa tambaya amma duk da wannan daraja mu duba yadda annabi yake karanta qur'ani tsira da aminci sabbata a gare shi irin wannan karatu da yake yayi tasiri a zuciyarsa da aka tambayi gimbiya a gidansa aisha radiyallahu anha kaifa kana khuluqu rasulillah ya ya dabi'un manzon Allah suke hadisi a bukhari suke kana khuluquhul qur'an dabi'un annabi tsira da aminci sabbata a gare shi shine qur'ani in dai mutum ya karanta qur'ani to ya gama sanin ɗabi'unsa me take nufi da wannan shine duk inda Allah ya ce ayi yayi duk inda Allah ya ce a bari ya bari koyi da annabi ba kawai dole bane tilas ne wajibi ne amma gawa ga mutumin da ke bukatan shiga aljanna liman kana yarjullaha wal yawmal akhir in dai muna son aljanna wajibi mu yi koyi da shi idan mun duba kissosin karatun qur'anin su akwai al'amarin mamaki akwai darussa da dama yadda qur'ani ke tasiri a zuciyarsa kuma abun da ya kai shi ga wannan shine iya tadabburi iya ta'ammuli yana juya ma'anan qur'ani kuma iya karanta qur'ani ba wai kawai dan yayi addu'a qur'ani ya masa aiki ne irin yadda a yau ake ba sai dai yana karanta qur'ani ne dan qur'anin ya gyara alaka tsakaninsa da Allah <laughs> tare da cewa alakan tsakaninsa da Allah mai kyau ne amma wajibi ne a ƙara gyara ta kissa ta farko na tasirin qur'ani a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadithi asar riwaya na Abu Zarri radiyallahu anhu jundubun junada hadisi na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi da ka a juz'i na hudu hadisi na ɗari da ah, hadisi na ah, ɗari da hudu abu zarri radiyallahu anhu ke cewa kana rasulullah salam alaihi yusalli fi lailatin wahida wa huwa yuraddidu qawlahu ta'ala in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi ya ce a dare ɗaya annabi yana sallah a dare kiyamun laili ya tsaya yana bautawa Allah ya ce yana maimaita wannan aya shi kada yana cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim tun daga farkon dare har karshen dare bai wuce wannan aya kwade bai na maimaita ta me ma'anan aya shine in tu'azzibuhum idan ka musu azaba Allah fa innahum ibaduk lalle bayinka ne maganar asali ta wane ne Isa alaihi salam ya Allah idan ka musu azaba bayinka ne wa in taghfir lakum in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai mabuwayi ne wanda yake mai hikima annabi yana maimaita wannan aya sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi ya rasulullah a dare daya tun daga bayan isha yana bautan Allah har asuba yana maimaita wannan aya kwaya daya wannan me yasa yake maimaita malamai suka ce wannan ta'ammuli na qur'ani yake bibiyan ma'ana na farko kiyaye lafazin na biyu bibiyan ma'ana na uku zaburar da zuciyarsa a cikin ayar Allah an ambaci abu biyu ya kira azaba ya kira gafara in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kaga ga azaba ga gafara kamar yadda Allah yace nabbi ibadi anni ana me ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim ba wa bayina labari ni mai gafara ne kuma mai jinƙai kuma azaba ta mai tsanani ne gare su wannan shine abin da fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi yake maimaitawa in tu'azzibuhum fa innahum a riwayan Aisha radiyallahu anha take cewa yana wannan karatu annabi kwana yana kuka yana zubar da hawaye a cikin Qur'ani yana karatu in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan ya taimaka ko magana yake cikin sauki sai ga ya dauko aya da ke magana akan matsala yayi hukunci na'am misali sahabbai sun ba shi shawari umar ya ba da shawari abubakar ya ba da shawari radiyallahu anhuma sai zama akan usara badrin ne wanda aka kamo a yakin badr shawarin abubakar siddiq shine yan uwansu na jini ne tunda an kamo su a fursunonin yaki na'am yanzu a yi iya kokari a yafe musu in ba za a yafe ba to a sa fansa kowa ya sai dan uwansa ya sallame shi shawarin Umar bin Al-Khattab Allah ya kara mara da a da kowa aiki kuma a bawa kowa dan uwansa na jini ta da shi aiki annabi da ya juya sai ya ce misluka ya Bakar. mislu isa alaihi salam da yace in tu'azzibahum fa innahum ibaduk laifi suka yi amma yace wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya in ka gafarta musu kai mai gafara ne mai jinkai yace wa mithluka ya umar mislu nuh alaihi salam ko kuma misalin musa alaihi salam yace kai umar misalin ka irin misalin Nuhu ne alaihi salam ko misalin musa musa da tashi addu'a fir'aun yace rabbana mithala amwahim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim ko kuma misalin nu da yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. kaga sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi saboda ta'ammulin qur'ani ya ce kai abubakar kana kama da isa alaihi salam kai umar kana kama da annabi nuhu ko annabi musa alaihi salam me wannan shine tadabburin qur'ani wanda shine yau abun da ya karanci a zukatan musulmai aya mutum ya santa ya san hukunci amma baya tuna hukuncin har zai wani aiki da bai dace ba sai daga ba ta da shi ayar sai ce ai shi ya manta da ayar in ma Allah ya taimaka mai karban gyara ne sai ya amince da kuskuren da yayi banda wannan kissa na biyu da ke bayyana tasirin qur'ani a zuciyar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi shine hadisi na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu an riwayan hadisi na Bukhari da Muslim da Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihima Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu na cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata laila nayi sallah tare da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a wani dare faftataha al-baqara sai buɗe suratul baqara yana karatu tun daga farkon alif lam a bakara har zuwa ƙarshen bakara gaba ɗaya menene ƙarshen bakara wa afu anna wa ghafir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin yace da ya kammala wannan na tsammanin zai yi ruku'i bai yi ruku'i ba yace kuma sai ya karanto nisa'i ya ɗauko tun daga ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida san da je karshe bayan nan ya dawo cikin ali imrana alif lam mim allahu la ilaha illa huwa qayyum ita ma san da je karshen ta ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna yace abun al'ajabi a karatunsa idza marra bi ayatiha su'al sa'ala idan ya zo karkashin aya ɗaya da a cikinta akwai roƙo mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah akwai fadanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala baya wuce wannan aya ɗin sai ya mika ƙoƙon baran in fadanci ne sai ya yi wa Allah wannan fadanci in kambama Allah ne sai ya kambama shi misalin ayoyin da ke da roƙo a cikin ƙur'ani akwai su rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab a cikin wannan bakara ali imran da nisa'i in ya zo wannan sai yayi na biyu yace wa idza marra bi aya fiha ta'awudhin ta'awwaza idan ya zo ya samu wata aya da a cikin akwai tsan neman tsarin Allah daga wani aiki ko bayyana wani aiki mai muni siyayyen halitta tsira da minti sabata gare shi sai ya yadda zango ya roki Allah Allah ya kare shi daga wannan azaba din a cikin duk wannan karatun da yake ga neman tsari daga wasu abubuwa na mutane a cikin bakara ga sunan da dama wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum in yazo irin wannan aya in ya gama kissar sai ya yadda zango Allahumma a'udhu bika min kaza wa kaza wa kaza Allahumma inni a'udhu bika min kaza wa kaza wa sai ne mi tsari baya ga wannan yace idan ya wuce wata aya da a cikin ta akwai neman gafara sai ya yadda zango ya roki Allah Allah ya gafarta masa wannan shine irin karatun annabi tsira da aminci tabbata gare shi a kiyamul laili Sheikh Abdul Aziz bin Abdullahi bin Bas rahimahullah yace yana daga cikin bid'o'i da aka kirkira a wannan zamani shine idan aka zo karanta Qur'ani ko a Ramadana sai a tilasta wa kai sai an yi saukan Qur'ani gaba daya kiyamul laili ko a tahajjud dole sai an sauke kuma a zo tarawihi ma sai an sauke shi mai karatun yayi izu hudu ya gaji bacci yake ji burinsa a ce an gama karatu. su masu sallan sun gaji burinsu a ce an tashi an idar da sallah ina qur'ani yi tasiri a zukatanmu mun wuce ayar roƙon aljanna ba mu tsaya mun roƙi aljanna ba sai mu tsaya mu mika kokon bara ayar da Allah ya kira aljanna sai mu tsaya mu ce nas'aluka allahumma aljannata nas'aluka allahumma aljannata allahumma inna nas'aluka aljannata irin addu'o'i da suka inganta sai mu mika kokon bara in Allah ya kira ilimi mu roƙi ilimi in Allah ya kira takawa sai mu roƙi takawa a wurin haka annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake in Allah ya kira siffan bayi masu haƙuri inna allaha yuhibbu sabirina sai ya tsaya ce Allahumma ja'alna minas sabirin Allahumma ja'alna minas sabirin Allahumma ja'alna minas sabirin yakan maimaita addu'a wuturi akalla kafa uku yake maimaitawa wannan fa shine irin karatu Sheikh bin Basri malaka ce to sai zama bid'a yanzu da tilas mutane sun dora wa kansu sai sun sauke qur'ani a tarawihi da tahajjud wannan tilastawa kai sai wanzar musu da barna barna ita ce sai da yanzu qur'anin ba ana karantawa don ai aiki ba bane ana karanta don mu ce mun yi sauka ne a tahajjud da tarawihi don abin da za mu roƙan Qur'anin ba mu roƙa ba mun wuce roƙan haƙuri ba mu roƙa ba an kira imani ba mu roƙa ba an kira yaƙini ba mu roƙa ba an kira tawakkali ba mu roƙa ba an kira duk abubuwan da ke gyara zuciya al-khowar al-khawf ar A ashukur duk ba mu roƙa ba waɗannan ayyukan zuciya sai mu karanta qur'anin kawai zar zuwa ƙarshe har ma mai karantawa ya manta da ya karanta ari ya wuce balle mai jinsa wannan shi yasa umma ba za su zama irin na qur'ani ba dole kana katun qur'ani ne kana sallah ne a dare wajibi mu tsaya mu yadda zango mu roki Allah ababen da muke kira a Qur'anin Allah ya bamu in tahajjud muke sai mun tsaya mun roki Allah waje kaza Allah ba mu kaza ko da larabcinka ba za ka iya duka ba ka samu wasu takaitattun kalmomi da za ka tsaya ka roki Allah haka annabi yake in a sallan nafila ne in dai akwai mika kokon bara baya wuce sai ya mika jama'a haka muke yi akwai abin da ya kai addu'a tasiri to mun karanta ayoyin ba mu roka ba kuma shi yana roka, ta yaya za a yi irin abin da muke bukata zukatanmu su kwaikwai su za su kwaikwaya ba zai yi ba saboda shi yana roƙon kuma roƙon da yake a Allah yana bashi shi yasa iyalin da ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa shine qur'ani idan kana so ka ga ɗabi'un fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi to karanta qur'ani za ka ga ɗabi'unsa a bayyane sallallahu alaihi wa sallam shi yasa idan an sauke qur'ani a watan ramadana ba laifi bane amma da sharadi kada a kallafa wa kai in dama ta samu na saukan faniima in ba ta samu ba to mu tsaya mu maimaita ayoyin da suka sauka yayi ka yi kiyamun leli da aya ɗaya ka kammala ka fahimci ma'anarta ta aika saƙo a zuciyarka shi yafi wanda ya kiyamun leli da izu goma sha biyu yana yana Allah Allah a gama annabi ya karanta dare da yana intu tu'azzibuhum fa innahum ibaduka har gari ya waye bai wuce ta ba abdullahi bin mas'ud duk da haddan qur'ani da darajansa da yabon da aka masa yana wa qur rabbi zidni ilma tun bayan isha har asuba bai ruku'i ba sa'id ibn jubair alaihi rahmatullah yana karanta wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la har gari ya waye asuba ta yi bai ruku'i ba yana karanta da wannan suka yi qiyamul layli umar ibn al-khattab Allah ya kara mana yana karanta inna azaba rabbika lawaqi har gari ya waye bai ruku'i ba har asuba ta yi na'am haka suke karanta qur'ani ba wai burin shine a kammala karatun ba burin shine mai qur'anin ya ta'asirantu a zuciya karatun qur'ani ibada ne haddan qur'ani ibada ne to bayan an haddace kokarin sanin ma'anarsa kokarin bibiyan ma'anar dan kokarin aiki da shi wajen yina yi bari na bari shi wannan ita ce rayuwa ta yin halitta tsira da aminci sabbata a gare shi kissar tasirin qur'ani na uku a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi shi ma riwaya na imamu ahmad ibn hanbal Allah ya gafarta masa a juz'i na hudu hadisin da babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sa na silsila sahiha juz'i na biyu hadisi na 102 wani tabi'i mai suna umara da abokinsa umair rahmatullahi alaihima sun tafi zuwa ga ummul mu'minina wal mu'minat aisha radiyallahu anha shi yana cewa da muka shiga wajenta sai abokin nasa mai suna umair ya ce fasa'ala aisha ta radiyallahu anha sai tambayi aisha Allah ya kara mata yadda ya ce haddisi ni bi a'ajabi shay'in ra'aitihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so ki bani labari menene mafi girman al'ajabi da kika gani tare da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi mafi girman al'amari a rayuwarki zaman da kika yi tare da shi kuna kwana ɗaki ɗaya kuna kwana shimfiɗi ɗaya kuna ibada tare kuna tafiya tare kina sanin sirrinsa da mu da muke waje ba ma sani malaman da suka koya mana sabai ba sani ba menene mafi girman abun al'ajabi da kika gani a wurinsa yace yana tana tambayin sa wannan yana tambayin ta wannan fabakat aisha ta radiyallahu anha sai Aisha ta fashe da kuka gabanin ta bashi amsa abin da ta fara turawa na sako gare shi shine zubar da hawaya idanta gaban ta ce ga abin da ta gani ta ce babban al'ajabi da ta gani gare shi tare da cewa al'amuransa dukkaninsu abin al'ajabi ne ta ce dukkanin al'amarin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi dukkan rayuwarsa sabon al'ajabi ne amma mafi girman abun al'ajabi da na gani ta ce ne kama lailatan minan layali yusalli a wafi riwayatin kama fi ihda layali yusalli ta ce ya tashi a wani dare yana sallah yana sallah ke cewa yana fara sallah fa baka sai ya fashe da kuka hatta balla hijrahu har ya jika cinyoyinsa yana sallah bi ma'ana dukkan jikinsa daga nan jikinsa wajen ciki har zuwa rigarsa kan cinya ya jike jagob da hawaye sallallahu alaihi wasallam bayan nan ta ce falam ya zalye buki hatta ballal arba bai gushe ba yana kuka tsira da aminci sabbata a gare shi ta ce har ya jika kasa gaba daya ta ce ɗakin da yake sallah sanda kasa ta jike da hawaye sallallahu alaihi wasallam tasawwar hada ya akhi ka sawwara wannan dan uwa a ce mutum yana zubar da hawaye har daki ya jike tace dakin jagob yayi gabansa kasar da yake sallah a kanta don babu shimfidi a dakin sa kasar tace ce san da ta jike da hawayen idonsa yana zuba wannan fa shine mutumin da Allah ya gafarta masa abin da ya na zunubi nan gaba ma wanda bai ba an gafarta masa mutumin da ni da kai ma mizanin auna imanin mu shine in mun bi shi shine shiriya mutumin da shi ne shugaban duniya daga farko har karshe tsira da aminci sun tabbata gare shi ta ce hatta ballal arba ta ce har ya jika kasar ɗakin gaba ɗaya da hawaye shi ta ce yana cikin wannan hali ɗin yana cikin wannan kuka ta rasa me ya dame shi a wata riwaya ta ce sai na ga yana sallah ya tura kafata ina kwance a ɗaki ya sa goshi a ƙasa yana kuma addu'a yana roƙon Allah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah ka ba wa rayukan mu takawarsu ka tsarkake su kai ne mafi alkhairin mai tsarkake zuciya kai ne majibincin zuciya kuma kai ne mai kaunar zuciya din ta ce yana cikin wannan hali har bilal ya zo shi don ya masa izini da cewa lokacin sallah ya fito sallar asuba ta ce bai bar wannan sallah bai yana kuka bilal ya ce wa manzon Allah lima buki ya rasulallah. wa kadi ghafara laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma akhar annabi mai yasa kake zubar da hawaye bayan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka da ma wanda zaka yi nan gaba Allah ya gafarta maka sai ya ce ya bilal afala kuna abdan shakura ba zan zama bawa mai gode wa Allah ba sai ya ce wa bilal da aisha radiyallahu anhuma wasu ayoyi ne Allah ya saukar min da su a Qur'ani a daren yau da aka saukar su nake karantawa suka sa nake wannan kuka din kukan da ya jika ainihin tufarsa gaba daya kukan da ya jika kasar da ke ɗakinsa ya ce faƙadi unzilat alayyar laila ayat ويل لمن قرأها ولم يتفكر ويل له ثم ويل له ثم ويل له yace an saukar mun da wasu ayoyi ne bonen Allah ya tabbata ga wanda ya karanta ayoyin nan bai yi bibiyan ma'anonin su ba bonen Allah ya tabbata ga wanda ya karanta ayoyin bai yi ta'ammuli da tadabburi da tafakkuri a cikin ayoyin ba bonen Allah ya tabbata gare shi dukkan tafakkuri juz'i ne nau'i ne na tadabburi shine sai bayyana mata ayoyi goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu ne na ƙarshen alu imran Allah ya saukar masa daga inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار حرزوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون waɗannan ayoyin ɗan uwa don Allah ni da kai sau nawa muka karanta su muka ji sun bawa wa zuciyar mu wani muhimmin saƙo balle su sa mu yi hawaye mu jika kumatunmu balle mu yi kuka har cinyar mu ta jike balle a ce ɗaki ya jike Allah ya ce lalle cikin halittar sammai da kasai da juyawan dare da rana akwai ayoyi ga mutane masu hankali ka duba yadda Allah ya halitta saman nan da kasa yadda ya daga sama bi gairi amadin tarawnaha babu inda aka ja kace an ga wani fila ko tsarno ya toke sama haka sama ke tsaye ka duba nauyinta da girmanta waye hana ta fadi shine Allah kuma ka duba juyawan dare da rana ka duba ayoyin Allah da ke cikin dare da ayoyin Allah da ke cikin rana din nan ka duba yadda Allah yake sawwara su yukawwiru layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl ka duba yadda Allah yake nadawa rana rawani da dare ya nadawa dare rawani da rana haka Allah yake jujjuya su sau nawa muka yi wannan tadabburin sau nawa muka bi waɗannan ayoyin sau nawa muka bi ayoyin da Allah ya kira innaka man an nara faqad akhzaita ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka tabar da shi ya lalace wa ma na min ansar sau nawa muka duba mutane azzalumai da Allah ke magana akan su muka kwatanta ayyukanmu da irin nasu muka ga shin mun kai labari ko ba mu kai ba har muka zo maganan hakuri balle mu roka ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun malaman qur'ani suka ce wannan aya na daga cikin mafi ayoyi da suka yi magana da balaga a qur'ani ya ayyuhal ladina amanu sabiru ku yi hakuri wa sabiru kuma ku haƙurtar da kanku wa rabitu ku yi ribati wattaqullaha ku yi takawa la'allakum tuflihuna tabbas za ku rabauta